أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزان ومن سيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ranar 18 a watan tara watan ramadana hijirar Annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da ranar 11 a watan biyar shekara ta 2020 daidai Allah subhanahu Ta'ala cikin ikonsa da yaddarsa ya sake haɗa mu a wannan rana ta litinin a kuma cikin gidan mai girma a jiyan kazaure a inda muke gabatar da tafsiri a wannan wata na ramadana mai albarka bayan sallar la'asar a baya muna cikin suratu takawiri sura ta 81 a jerin surorin alkur'ani wadda muka fara ta a kuma ita ma sura ce makiya kuma maudu har ra'isi babban abin da take tattaunawa shine isbatul ba'asi tabbatar da wato alba'as tashin alkiyama wa hawalil kiyama da kuma su halayen da za su bayyana kiyama ko za a shiga a ranar tashin alkiyama min ta'dilil ayati na daga rushewar manyan ayoyi kaman sammai kaman wata kaman taurari da makamantansu alkubra min shamsin min shamsin kamar rana wa nujumin wa gairiha a wa qulna wa qabna inda qawlihi ta'ala a baya mun tsaya a faɗin Allah maɗaukacin sarki wa izal ma'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat cewa idan wadda aka binne ta da ranta so mun tsaya a wannan aya idan wadda aka binne ta da ranta ta yi tambaya ta ce bi ayyi zambin ƙutulat da wani zunubi da wani dalili me ya jawo aka wato kashe ta wa nastamiru al yau za mu ci gaba bi qaulihi azza min qa'il da faɗin Allah mai girma da ɗaukaka daga kan aya ta goma zuwa ta sha uku akramakallahu malam sadiq na'am وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة نعم Allah madaukakin sarki ya ce ci gaba da abubuwan da aka ce idan kaza ya faru idan kaza ya faru mun fara da idan sama'un fatarat idan sama a idan idan shamsu huwirat idan rana aka tafiyar da ita ko aka buje haske haskenta ko aka nannade ta aka wurgar da ita mun ce fassarori wajen fassara goma ne akan kuwirar ɗin wannan amma dai kowace fassara tana nuna ya zuwa cewa ƙarshen ranar ne dai ya zo aikinta ya ƙare kawai Tunda Allah subhanahu wataala ya ce dama tana da ajalin musamma. da shamsu yan bagi laha an tudrika qamar wa lal sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun saboda haka to wa'izar suhufu daga ciki idan kuma takaddu na ayyuka ake nufi littafin rubutun da kowa aka rubuta masa na aikinsa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana kamar da muka sha maimaitawa cewa kowane mutum an rataya masa alƙaƙai na mala'ikun da suke rubutawa kyakkyawan aikinsa da mummunan aikinsa wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya alamuna ma tafa'aluna tabbas haƙiƙa kan ku akwai matsara wannan matsara ɗin kiraman masu karamci ne kuma katibina marubuta ne kuma ya alamuna ma suna sanin abin da kuke aikata to wannan abin da suka rubuta na aikin kowa mai kyau da mara kyau to yanzu Allah subhanahu wataala ke gaya maka daga cikin alamun alkiyama wa iza suhufu nushirat abdurrahman sa'idi ya ce a suhufu ɗin nan almustamilatu takaddun da suka tattaru ko fayil ɗin da suka ƙunshi alama amilahu al'amiluna kan abin da duk masu aiki suka aikata wannan abin da suka aikata ɗayan biyu min khairin wa sharrin ko alkhairi ne ko sharri to nushirat za a zo a yaɗa su ko za a raba su kowa za a ba shi fayil ɗin aikinsa malam ya ce fa'akizin kitabahu biyamini a cikin mutane zaka samu wanda ya karɓi littafinsa a hannun damarsa wa akizin kitabahu bishimali akwai kuma wanda shi ya karɓi littafinsa a hannun hagu Au aw min wara a zahari ko min wara'i zahari ko kuma ya karɓa ta bayan bayansa shine can suwar idan sama'un shaqqat ta gaya maka wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda aka ba bashi littafinsa a hannunsa na dama to albishirinsa fa sawfa yuhasabu hisabai yasira sannan za a yi masa hisabi hisabi mai sauki amma wa amma man utiya kitabahu wara a zahari wanda aka bashi littafinsa ta bayan bayansa sai da aka tura hannunsa ta kirjinsa ya fita ta bayansa aka danka masa bakin aikinsa aka ce karanta ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka kai da kanka ka isa kawa kanka judgment ka fabi nafsika yawma alayka hasiba kai kanka ka isa kawa kanka hisabi man ihtada dafa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ya yadhillu alaiha to shi ne man utiya kitabahu wara a azharihi wanda duk aka bashi littafin sa ta to a to fa sawfa yad'u subura Sannu zai kira kaitansa shi shine subur halaka fa sawfa yad'u subura zai kira wato halakarsa ne a wata surar Allah ya ce lata da al masu buran wahida wada usu buran kasira kada ku kira halaka guda ɗaya, ku kira halakoki wato masu yawa ba halaka ɗaya ba a kidan barin distan adamu saraka aka kira halakoki da yawa to amma man utiya kitabahu wara a zaharihi fa da usu subura Allah madaukakin sarki ce wa yasla sa'ira sannu zai tafi cikin wutar wato sa'ira Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye to dai wa'innan su ne wa'izar suhufu idan takaddun ayyuka nushirat aka yada su aka raba su wa akizun bi kitabahu bi yaminihi wa akizun kitabahu bi shimalihi wa wa aumin wara'i zaharihi wa ƙulu tabarani tabarani yake faɗa cikin tafsirinsa sa arada bihi diwana hasanat wa sayyi'at Abin da ake nufi shine littafin da aka rubuce shine diwani littafin da ake recording to diwanul hasanatu wa sayyiati yana nufin littafin dan adam na hasanat kyawawan ayyuka da yake aikatawa wa sayyiati da na munanan ayyukan da yake aikatawa annahu iza mata ibnu adam domin shi dan adam idan ya mutu ɗuyat sufihatu sai a wato nan na ɗaya littafinsa. ma'ana sai a rufe fayil ɗinsa ɗuyat safihatu kenan sai a rufe fayil ɗinsa ala qadari amali a bisa gwargwadon abin da ya aikata shi kenan an yanke Fa'iza kana yawmul kiyama idan kiyama ta tsaya nushirat sai a fito da wani littattafan na mutane sai a raba su kawai fayil kaya kaya kowa a ba a jefa masa nasa ga kayan ka nan shi zai maka judgment shi zai maka hisabi yau wa udiya kullu wahidin minhum safihatahu kowanne daga cikin mutane sai a bashi wato fayil ɗinsa ala maratibihim a bisa gwargwadon matsayinsu kowa abin da ya aikata sai yake cewa fayan bagi li kulli aqilin to ya dace in ma ba a ce ya wajaba ba ga kowane mai hankali an yi zakira halatahu halata tsayi fi akiri umrihi ya yi tunanin halin abin da za a bashi da me za a zai gani a cikin littafinsa a ƙarshen rayuwarsa wa halati shari wahalatan nashar ya yi kuma tunanin halin lokacin da za a raba littafi yawmal qiyama yini na ƙarshe ɗaya daga cikin yini uku da suka fi kowane yini haɗari. Ɗan adam yana da yini ne guda uku masu haɗari. farkon yinin da yake da haɗari zuwansa duniya rar da zai zo duniya shi ne mafi haɗari. zai zo lafiya zai zo da rayuwa in shi ya zo da lafiya ya zo da rayuwa wadda ta kawo shi mahaifiyarsa za ta wanye lafiya koko za a yi haihuwar guzuma ɗakwance uwa kwance koko za ta kawo shi ita kuma ta juya a ce ta haife shi amma ita ta mutu a garin wajen haihuwa ta mutu yaron yana nan to shi yasa ita wato ranar zuwa duniya hadarinta shine a wane ne a wani hali za ka zo duniya daga nan rana ta bi mafi hadari ita ce ranar barin duniya ita ma a wani hali da me za ka cika inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna Ɗayanku zai yi aiki da irin aikin yan aljanna hatta ma ya kunu bai wa ha illa zira'un sai ya zama tsakaninsa da ya mutu ya tafi aljanna kamu ɗaya sai littafin ya canja sai ya aikin yan wuta wani kuma yana ta aikin yan wuta in Allah ya masa gamdakatari ya masa gyaɗar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa sai zira'i ɗaya ya rage ya mutu ya tafi wuta shi kuma sai littafin ya canja sai ya tuba yana tuba kuma ta zo da ajali sai ya mutu sai ya tafi aljanna to so haka shi yasa shi dan adam rana mafi tabi mafi muni ko mafi matsala a wajensa ita ce ranar mutuwa yasa kullum musulmi zaka ji addu'a sa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani saboda wannan matsalar cikawar ba girin girin ba taimai ba hawan ba saukar eh to saboda haka wannan ce rana ta biyu rana ta uku ita ce wannan da ake magana akan ta na tashin alkiyama wani irin tashi za a yi wani irin hali za a shiga wani irin littafi za a karba a hannun hagu za a karba ko a hannun dama za a karba wani gida za a dosa gashi endin din kawai ɗayan biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis wasu su tafi aljanna wasu su tafi ta ne Allah ya kiyaye saboda dan adam ya duba ya ga halin da zai tsinci kansa na tashin alkiyama in ya kalli wannan halaye guda biyu cikawar barin duniya tashin safilin alkiyama wa ta Hidu sai ya ta iya ƙoƙarinsa. an yi yumli asafi hatahu shine ya cika takardun aikinsa ya cika fayil ɗinsa fi hayatihi a rayuwarsa nina tsa'ati daga wato ɗa'a ayyuka kyawawa wannan shine bayanin da wato tabarani a ƙarƙashin aya a irin wannan ayar da muke kanta a sotul kafi Allah yake cewa wa wubi alkitabu za a zo da wato littafan ayyukan mutane fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi bayan an raba littafin wanda suke masu laifi ne in suka karɓi littafinsu sai kaga sun shiga wato tsoro sun shiga firgici me yasa ta firgici min ma fihi abin ke cikin littafin shi kuma matsalar abinda da ke cikin littafin ba shi yayi kansa ba yansa aka yi waye shi kuma kai kai shi to sai aikin da kai a wannan ranar in an baka littafin kuma sai ya rikitar da kai yanzu tun da kai ka samu labarin abin da zai fara rikitar da kai a filin alkiyama an baka littafin shine matihi fihi abin da yake cikin sa to kuma wannan abin da yake cikin sa kai ne kake sawa a rubuta to sai ka yi kokari ka sa a rubuta kyakkyawa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi zaka ga mujrimai suna wato masu tsoro mimma fihi dangane da abin da yake cikin littafin wa yaquluna suna cewa ya wailatana ya kai can mu suna wa kansu kai cewa mali hazal kitab wani irin littafi ne wannan me yasa wannan littafi da aka bamu la yughadiru sagiratan wala kabira bai tsallake dan kankanan aiki da muka yi mara kyau ba to dama littafin da ya zama haka wala kabira ayi batun babba illa ahsaha sai da ya kiyaye ya zo mana da su sai Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira mutane sun samu abin da ma amilu sun san su suka aikata ba wani ya musu bayin su ne ba jakar tsaba aka rataya musu ba dan kaji su bi su a su sukawa kansu saboda haka du sun samu ma amilu abinda suka aikata hadiran an zo da shi Allah subhanahu wataala ya ce wala yazlamu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa suratul kafi ayata 49 ya zo a cikin sahih muslim hadisi na 6995 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya tamanna ahadukumul mauta kada da ɗaiɗayanku ya yi burin mutuwa wala ya da'u bihi haka kada ya roƙi Allah ya ce Allah kashe ni kada ya roƙi Allah mutuwa min anyi an ya'tiyahu ko an ya'tihi tun kafin mutuwar ta zo masa innahu yace abin da yasa shi lamarin ɗan adam ko yadda al'amarin yake idza mata ahadukum idan ɗayanku ya mutu in qata amaluhu aikinsa ya yanke wa innahu la yazidu almu'mina umruhu illa khaira in dai mu'mini ne na gaskiya to yadda al'amarin sa yake rayuwar rayuwarsa baya ƙara masa komai sai alkhairi in dai da imani to kawai tsawon rayuwarka tsawon wato ƙarin alkhairi ne a wajenka shine wani hadisin aka tambayi annabi man afdalin nas waye mafificin mutane sai annabi ya ce man tsala umruhu wa hasuna amaluhu a hadisin imamul al-bukhari shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ta yi kyau ya yi kyau shine mafificin mutane to za ka ba a yadda ba ɗan adam ya roƙawa kansa wato mutuwa don in ya mutu aikinsa ya tsaya to shi kuma mai imani in dai da imani ƙarin tsawon rayuwarsa ƙarin guzurinsa ne mun ji cewa kuma alƙiyama kowa zai shige ta ne alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikinsa Idan wanda ya fika ayyuka nagartattu masu yawa to ya fika matsayi kowa aljanna shi yasa aljannar ba ba ce. jannatun na'im jannatu adnin jannatu firdausi kaga hawa hawa ce aljanna din to haka gwargwadon aikinka gwargwadon matsayinka a cikin aljanna to haka kenan kowa sai ya dai to haka wa fi sunan turmuzi yazo a cikin sunan turmuzi yace idza matal insan idan dan adam ya mutu in qata'a amaluhu aikinsa ma ya yanke a to dama wa yake yi kai ne mai yi kuma ka mutu saboda ko alkhairi ko sharri ya tsaya ya yanki idza mata ibnu adam in qada amaluhu aikin sa ya yanki illa min salatin sai dai ɗayan abu uku kawai sune ne ba sa yankewa bayan ɗan adam ya mutu na ɗaya sadaqatin jariya sadaka amma ba kowace irin sadaka ba sai jariya wadda take mai gudana ce wacce ce sadaka mai gudana ya gina makaranta ya bata ana karatu fi sabilillah islamiyar unguwarsu shi ya gina masallacin unguwarsu shi ya kyankyara shi ya kashe masa kuɗi ya mutu ana ta sallah a ciki rijiya ko famfon unguwarsu shi ya gina a wani gina ne ya ajiye shi wakafi ya ce duk wasu ɗalibai idan suka zo suke sauka a wannan gidan fi sabilillahi kuma har ya bar duniya ana ta sauka a gida kaga wannan duk irin su ana kiransu sadaka shariya sadaka ce mai gudana ma'ana ko bayan ka mutu ladan wannan za a ke ta rubutawa a cikin fayil ɗinka kenan fayil ɗinka ba za a rufe shi ba a dai fuskar wannan sadaka jariya ɗaya kenan daga cikin abubuwan da suke bin ɗan adam ko bayan ya mutu wa ilimin yin tafa'u bihi da kuma ilimin da ya sanar da mutane suke amfani da shi Allah ya bashi ilimi sai bai ɓoye ba shi illar ilimi ka ɓoye shi shi in Allah ya baka ilimi so yake ka bayyana wa mutane ɓoye ilimi ma la'anta ce a kanka shi yasa wata rana akwai hajjaju bin yusuf saqafi wani shugaba ne da aka yi a musulunci malami ne ya san me yake amma kuma dan ta'adda ne da kashe mutum da kashe kuda a wajen hajjaju babu bambanci tun yana gwamna in wani garin ya gagara shi ake turawa, in wata jihar ta gagara shi ake ba jihar sai sai ta ya taba zuwa wata jiha wa dama san gwanonin musulunci in za a kai su ran juma'a suke zuwa masallaci ita ce babbar headquarter saura ra kashi ran juma'a a tsallar juma'a kowa ya ga sabon gwamna shi zai hudu ba wala ka ya hau kan mumbari kawai sai ya naɗe kansa da bakin amawali ba a ganin fuskarsa ya zauna saboda dama garin sun gagara ne shaki yayi ne kamar ka ce Legas ne a da har sai da abata ya zo ya saita su da marwa saboda ka su haka suke saboda ka da ya je ya naɗe kansa da bakin amawali ya zauna ya ke fara hudu ba an kira sallah ba kaga da sai tashi fara hudu ba ashe shi da wannan zai fara jaraba yan garin an kira sallah liman ya ke tashi hudu ba har suka fara magana kai yi abu kam kai kurma da Allah ka tayi kamar hudu ba ya ka san su tsayeru ne a tun ana magana dai abin hayyauta magana suka fara jifa da takalma ana jifansa da takalmi sai sai ya tsaya kansa yace idza lam ta'rifu ni fa sawfa ta'rifuna yace idan ba ku sanni ba sanni za ku sanni iza wa ba'atu amami in warware wannan rawanin na yayi zaman zamansa suka yi shiru kowa jikinsa ya bashi yaje ga sun kare shakiyancin sai ya meke sai yace da wane da wane da wane da wane sai lissafa mutum ya yace a fitan masa su waje kowanne yana so ya ga kansa daban jikinsa daban ajaji bin yusuf sakafi aka dawo kuma ya ce inna mala'ika mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fa qumu ila salatikum a to hudu ba ba wa'azi bace shi hudu ba sataran nan hudu ba sataran nan kenan kaga duk wani tsage ra'ayi kaga sai ya shafa a kansa ruwan sanyi to wana bin yusuf din lokacin da ya ma zama president gaba ɗaya zamu ce kuma aminul mu'minina ya gina wani gida na a zo a gani sai kuma ya karambani kiran walimar zuwa buɗe gida akwai wani malami da suka rayu alhassan albasari sai ga to shi kuma dama ta samu da zai yi amfani da ita ya je ya masa wa'azi wadda aka aka zo ana gewaye gida ana yabo masu yaban ganin ido suna yi masu na ƙarya suna yi masu na tsoro suna yi da aka gama gewaye gida aka zo aka zauna za a yi walima saboda aka da aka zauna za a yi walima kafin a fara wani abu kawai shi sai ya meke a rasan basari sai ya gode ma Allah sai wa annabi salati yace laqad aina ma banahu akhabasil akhabasina Hakika mun ga abin da mafi dattin masu datti ya gina ba ita ce addu'a da kake bayan zaka shiga ban daki kana ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khabasi yace laqad aina ma banahu akhabasil akhabasina yace hakika mun ga abin da mafi dattin masu datti ya gina yace amma da muka kalli tarihi sai muka samu anna fir'auna bana a'ala mimma banahu huwa fir'auna ya gina sama da abin da shi wannan ya gina Ya ce amma sai Allah ya kawo ƙarshen fir'auna ya rusa shi ya rusa mulkin kai a gaban mutumin da da kashe kuda da kashe mutum baya masa wahala saboda ya buɗe wa'azi mai zafi har sai da waɗanda suke wurin suka fara tausaya masa cewa da ƙarshen rayuwarsa ya zo suna cewa kafaka ya aba sa'id kafaka ya aba sa'id ya ishe ka ya baban sa'id amma malam alhassan albasari bai tsaya ba sai da duk abin da yake so ya faɗa ya faɗa a ƙarshe kuma sai ya ce Allah ya ɗauki alƙawari da kada akan Allahul misaqa Allah madaukakin sarki ya yi alƙawari ga wanda ya ba su ilimi la tubayyinunahu hu linnati wa munahu lalle ku bayyana wa mutane abin da kuka sani wa la munahu kada ku ɓoye Allah ya ce innal ladina yaktubuna yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi ulaika yal'anhumullah wa yal'anhumul la'in tabbas haqiqa waɗannan waɗanda suke ɓoye ma bayyana ko ma anzalna abinda mu muka saukar min albayyinati wal huda na daga bayani da shiriya su sun sani sai suka ɓoye wa mutane to ula'ika yal'anhumullah wa'annan su Allah ke la'anta wa yal'anhumul la'inuna kuma su masu la'anta suke wato la'antarsu saboda ya karanto wannan ayar a ƙarshen so alasan albasari ya karanta wannan aya a ƙarshe cewa Allah ya ce dole suke ɓewa ilimi bayan Allah ya saukar da shi don mutane sun sani suka ɓoye to su Allah ke la'anta to haka shi kenan ya fita daga cikin wanda Allah ke la'anta don ya isar da safon Allah ya kaɗa rigarsa ya tafi ba wanda ya ce masa cikanka ashe ashe shi hajjaji bin yusuf ranar abin da yake gani an masa laifin da ya fi ƙarfin har sai ya yi magana ina masu fushi da fushin wani suka bari malaye abin da ya ga dama ya fashe ba a ce masa komai ba wadaka washe gari da zai shigo majalisa sai ya fito a murtike cikin damuwa ya kalli 'yan majalisar gaba ɗaya ce musu tabban lakum wasu hukan ayyuhal jubana ce turbata ku taɓewa ta tabbata a gare ku ya ku taron matsorata ya ƙomo fina abdu min abidu basara ce bawa daga cikin bayin mutanen basara ya tsaya a cikinmu wa ya kula ma sha'a an ya kula ya faɗi duk abin da yake so ya faɗa amma a rasa wanda zai tanka masa a cikinku ya ce la'asiyan na kumin jima'i yau zan shayar da ku sa saboda aka dandana aka tada askarawa aka ce aje a taho da shi to kaga in ba imani ba irin nau'in can malaman kai wannan wa'azin kuma ka samu ka fita ai na sha faɗa anan Kano ne ai sai in kwana wajen Maiduguri kuma ko amma shi ko ba ruwansa ya wuce mata din an wuce wurin kawai ya tafi gida ya ci gaba da harkokinsa kawai washe gari sai ga zabaniya sun zo wa yake neman sa Hajjaji? yace ce mu tafi aka fito aka taho kafin ya zo shi fadar ta ɗauki mummunan samfur majalisa. in suka zo wucewa wannan kofa suka ga nau'o'in tsaro in suka je kofa ta gaba nau'o'in tsaron na daban ne haka har aka je zauren da majalisa take zaune yana sa kai a majalisar shi mala alasan albasari kawai sai suke ido hudu da hajjaju suna ido hudu da hajjaju kawai sai hajjaju ya rikici ya rasa me yasa yace a kirawo shi kawai matsawa yake a kujera na cewa taqaddam taqaddam matsonan matsonan har sai da ya kure kujerar yace masa zauna ya zauna a kusa da shi a'a ya rikice ya manta me yasa ya kirawo shi kawai sai fara masa tambayoyin addini tabarma kunya da hauka ake nade ta ne hukuncin abu kaza ya masa bayani qur'ani da hadisi ne hukuncin kaza a ƙarshe tambayoyin ma da tusa ta ƙare wa bodari kawai ya rasa mai zai ce masa sai kalle ce ka tafi an ta saye da ulama ya ahli basara mun naɗa ka kai ne shugaban malaman basara ka ji fa wanda aka ce ya zo za a shayar da za a jininsa ya zo kuma an naɗa shi sarauta sannan kuma bugu da ƙari aka ɗauko kyauta ta gidan kasan kuma kyautar gidan gwamnati ba ƙarama ba ce aka meka masa ya ƙi karɓa wani sai sannan ne kuma wani ba fare zai yi abin aka za ka ce karɓi da ke da hasken malinta sai ga a ah, ga abin da ya kamata ya ja masa wulakanci can cin jiya bai ja masa ba sai kuma akan karɓar kuɗi sai ya karɓa ya kama hanya ya taho duk kofar gate ɗin da ya zo inda da aka da dan shan jininsa sai ya zip sai ya raba musu dala sai ya wuce duk gate ɗin da ya zo sai ya raba musu sai ya wuce kaga yanzu kai ne kai ka iya wannan rama mugunta da alkhairi ba idan in yin kaɗan zo kaɗan jajiz bai ga dala ka bangaje shi kai banza kana tsayuwar wofi. <laughs> amma shi kwa idfa abillati hiya ahsan yayi musu ba dai su shari aka tana shi ba su shi alkhairi zai musu shi alkhairi ne a hannunsa wadaka in yazo kowane gid ya basu da yaje gid na karshe duk abin da yake cikin zakar ya rabar da shi yana fita sai ullar da zakar yace haka muka shiga haka muka fita Ai kaji na da masu gaskiya Daya daga cikin wanda aka tura su zo da shi sai ya kasa hakuri sai ya bi shi ya ce gaskiya malam abinda aka kira ka domin sa ba shi aka yi maka ba amma ni tambaya ta guda eh kawai nake so ka amsa min lokacin da muka taho da kai dama na gabacin ka yana motsi ne kake cewa ko kaga yanzu yanzu gane fa'idar motsin karan da gani yake a banza inda hajjaji ne amma yanzu yana tambaya ya gabacin sa yana motsi me yake cewa lokacin da aka taho da shi to duk muna magana ce akan dama ta rashin koyon ilimi ba ruwansa yace eh abinda nace Allahumma ya waliya ni'imati Allah ya majibincin ni'imar da nake ciki wa mulazi inda kurbati mafakata lokacin damuwa da bakin ciki ij'al niqimatahu bardan wa salaman alayya ka sanya azabar da ya tanada ta zama sanyi da aminci a kaina kamar yadda haka ba faro bane Allah kama ja'altan nara bardan wa salaman ala ibrahim kamar yadda dama ka taba sanya wuta ta zama sanyi da aminci ga annabi ibrahim yace wannan ne na fara addu'ar da yake amma kai ka san wannan addu'a ai ta hadu da imani ne dan karma ajima ka ce malama bai ta addu'an nan ko ka haddace ka karanta ka shiga gurin ka duka dan bambancin imanin ne saboda ya ce wannan ne to almuhimmin shahid mu da ya kamu kaga tsaye wanda ya a can kawai dan ya faɗi gaskiya ne kada ya koyi ilimi to anan daga cikin abin da yake amsa suna sadaka jariya ko da mutum ya mutu aikinsa baya yankewa shine akwai ilimin yuntafa bihi akwai ilimin da wato ya bari ake amfani da shi shi ya yada wannan ilimin abu na uku awwaladin salihin ya da ulahu ko kuma ya bar wani ɗa na gari wanda ya masa tarbiyya ta gari wanda kuma bayan ya mutu yake masa addu'a wannan hadisi mun ce Tirmidhi ne ya rawaito wa sahahu albani Albani kuma ya inganta shi kanan sai Allah ya ce wa idza sama'u kushitat idan sama rufin sama aka yaye shi a samar kandi ya ce ya'ani nuzzi'at aka cire ta min amakiniha daga inda take kama yukshafu shafin riba kama yadda abin da yake a lullube kawai sai a cire rufin sai ya fito fili to haka za a yi wato sama kama kala ta'ala wannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ne ya faɗa a wata ayat ce, wa yawma ta as-sama'u bil ko ranar da sama za ta kece wani wa wa mala'ikatu tanzila Ko mala'iku su sakko sakkowa mala'iku su yi ta sakkowa sune da muka baro a cikin suratu na ba'i kenan binan futihat idan sama ta wato aka buɗe sama Allah ya ce almulku yawma iznil haqu lirrahman to mulki gaba daya shine an tabbatarwa Allah a wannan ranar ba irin nan ba ne akwai ne unguwa kai ma a gidanka wani oga ne akwai dagaci akwai ciyama akwai wayatan gaba daya mulki lir lirrahman yana ga Allah subhanahu wata'ala wa kana yawman alal kafirina asira wani ne ne akan kafirai mai kunci total furqan ayata 25 zuwa da 6 sannan dai irin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ce yawma na tsayyis sama ranar da za a wato naɗe sama ka tsayyis sili kutub kamar yadda ake nannaɗe takardar littafi ko takardar rubutu haka wato za a nannaɗe sama Allah ce kama bada ana wala halƙin nu'iduhu kamar yadda muka fara farkon halitta haka za mu mayar da ita wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah ce mu bayan ka mutu mu ta da kai wa'adan yazo da na kira wani alƙawari ne na musamman sannan kuma yazo da wajabci alaina da muka dora wa kanmu inda Allah sannan yazo da wasu ta'akida ta inna mu kuma kunna mun kasance in mun ce za mu yi fa'ili na an gama to kaji total anbiya'i aya ta 104 sannan da faɗin Allah madaukakin sarki inda yake cewa ma qadarallaha haqqa qadari bata girmama Allah ba cancantar girmama shi wannan ayar da take shan wahala a wajen Bahaushe <laughs> aiwa man kadar wa man kadarin ma zai ce maka man kadarin Allah haka kadari wa ma yana nufin abinda Allah ya kaddara kawai shi ne asali da aya ne wa ma qadarullah ba su girmama Allah ba haqqa qadarihi cancantar girmama Allah ba su girmama Allah ba cancantar girmama Allah wal ardu jami'an ƙasa kuma gaba ɗayanta qabadatu yawmal qiyamati tana hannunsa dan katta zai zan tashin alkiyama shahid ɗin sai ce wasu samawatu ru'yatun bi yamini sammai su ma zai naɗe su da hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala amma shirkun tsaki ya tabbata ga Allah ga barin abin da suke shirka da shi suke wato hada Allah subhanahu wa ta'ala da shi suratul zumari aya ta 67 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa izal jahimu su'irat idan wutar jahannama aka balbalata aka rurata aka hurata abu Sa'ud yake faɗa a cikin tafsirinsa inshadi aqal salim cewa ai uqidat aka hurata aka rurata iqadan shadidan cikakkiyar wato rurawa ƙila ta araha gazabullahi a wata magana aka ce a idan fishin Allah wato ya rura ta azza wa jalla wa bani adama da kurakuran 'ya'yan adam sannan wa jannatu idan ita kuma aljanna mai yawan masoyan kenan wadda kowa ke so to uzlifat aka kusanto da ita qala bahaku bahaku yake faɗa da abu malikin da qatada da arrabi bin khaisam bin kusaimin yake cewa ai qurribat ila ahliha aka kusantowa aljanna aljanna yan aljanna aka kusanto musu aljanna wannan shine abin da yake faɗa ita ma wannan ayar kamar faɗin Allah madaukakin sarki ne a shu'ara'i da yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin aka kusanto da aljanna lilmuttaqina da masu tsoron Allah a shu'ara ya ayata 90 daga nan sai zuhaili yake cewa wa jawabu iza fi jami'i ma fi qaulihi ta'ala jawabun nan na iza cikin duk abin da ke cikin faɗin Allah maɗaukacin sarki za ku ga duk da iza iza da aka ayoyin ko iza shamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat wa jibalu سيرت وإذا العشار أبطلت وإذا الوهوش هشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء انكشطت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنة أزلفت كو ينزو إذا إنن dama zarfin ne amma lil mustaqbal idan aka yi kaza tunan idan lokacin ya zo kenan to me zai faru idan lokacin da aka yi wa'annan abubuwa din shamsun kowayar ranar aka tafiyar da ita nujumin kadar taurarin suka ruso suka faɗo jibalu suyirat abin nan duwatsun aka tafiyar da su isharu uqilat raƙuma masu ciki masu su suka gudu suka bar su mutum da kadararsa ya gudu ya bar da ake nufi kawai wa izalu hushu hushirat namun daji ko dabbobi su ma aka tada su jiya muka ce wadda ku yi wata tarama a ƙarshe aka ce ku zama turaba ku zama ƙasa kafiri ma ce ya laita ni kuntu turaba ya kai cewa ma ina ni ma irin tasin za'a yi wa izal biharu sujirat haka idan koguna suka barke suka hade da juna aka wayi gari duk ruwa ya zama ɗaya a duniya wa izan nufusu zuwijat rawuka idan aka auratar da su ga jikinsu da an zare su sun mutu sai aka dawo musu da su ba kiyamar kenan ba wujat kenan wa izal ma'udatu su'ilat wanda aka ka binne ta da ranta yadda muka yi bayani a jiya suna binne 'ya'ya mata da rai to ta yi tambaya ta ce bi ayyu zambin qutilat da wani zunubi aka kashe ta wa suhufu nushirat idan kuma aka yada takardu daga karatu farkon karatun mu na yau kenan kowa ya ga aikin sa wa idza sama'un kushitat idan sama aka yaye ta wa jahimu su'irat idan wuta aka wato balbalata wa izal jannatu uzlifat a kusanto da aljanna to jawabin iza dintan idan aka yi wancan me zai faru alimat nafsun ma ahbara shine zamu tashi akara muka Allah nafsun yawwa Allah ta'ala ya ce to idan duk wa'incan abubuwan suka faru to jawabin shine alimat nafsun ma ahbarat rai za ta san abin da ta gabatar abin da ta zo da shi alkiyama eh ai tahaqqaqat nafsun rai za ta tabbatar da ma ahbarat abinda ta halarto da shi min sharrin na sharri ne fa dukilat bihi a jahannam saboda ka sai ta shiga wutar jahannama da wannan sharrin in ba haka ba aw min khairin ko na alkhairi fa dukhilat bihi aljanna sai a shigar da ita aljanna sakamakon wannan alkhairin da ta zo da shi saboda ka za ta ga abin da ta aikata ɗayan biyu kenan wan nafsu da yace alimat nafsun nan ismu jinsin ne ma'ana suna ne da ya game kowace irin rai za ta ga abin da ta aikata intaha wannan shine wato bayanin zuhairi to ita wannan ayar ita ma kaman fadin Allah maɗaukacin sarki ne da yake cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbarat ranar iyama ita ce yawma tajidu kullu nafsin ranar da kowace rai za ta samu ma amilat min khairin abinda ta aikata na alkhairi an zo da shi wa ma amilat min su'in haka abin da ta aikata mummuna tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai take burin ina ma tsakaninta da wannan aikin nesa suke ba kusa ba shine amadan ba'ida to kai aikin ka kace barka ai kuna haɗe amma kowace rai sai ta yi burin ina ma ita da wannan aikin amadan ba'ida a nesa suke ali imrana aya ta 30 wa qawlihi da faɗin Allah maɗaukacin sarki da yace yunabba'ul insanu yawma idhin bima ƙaddama wa akhar a wannan yinin na alkiyama Allah maɗaukacin sarki za a bawa mutum labarin abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta ma'ana abin da aka ce yayi da abin da yake kuma bima ƙaddama wa akhar sannan dai wannan aya tana da faɗin Allah maɗaukacin sarki fa ya amal misqala zarrafin khairan yara wa mai ya amal miskala zarratin sharran yara wanda zai kwaya zarra na alkhairi zai ga kayansa a kwanakin sa filin alkiyama haka wanda ya sharri shi ma zai gani a filin alkiyama wannan shine karshen karatun mu na yau Abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah Abin abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum sani ba ko da tambaya eh eh dama ma ai in ka cutar da wani in in bai ji daɗi ba kaga ka cutar da shi to kuma ba a so ka cutar da wani sai ka ce a Allah ya haƙuri shi kenan sai a rabu lafiya amma wannan sai wanda aka tsorawa shari'a ta hau akwai ƙananan yara da su shari'a ba ta hau kansu ba wasan yaransu suke amma akwai wanda kuma shekarunsa sun kai daga sha biyu zuwa sama ana rubuta musu ayyukansu wannan shi ne to sai ne eh a bin yusuf zama musulmi ne ya dai suke fari da gyara kurakurai <laughs> Allah muna roƙon Allah muna roƙon ka tsarkaka da sifofinka ka madaukaka Allah na bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara sai Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka bamu mai girma ajiya da bashi da lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa wahalar da ya sha ka fara ce sauran marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ya kai rahama kabarin su Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya ba mu gudurin tare da su Allah muna tawassuli da azumin mu da ayyukan mu da ibadun mu da karatun Qur'anin mu Allah kai mana maganin wannan annoba Allah ka yaye mana wannan annoba Allahumma inna na'udhu bika min al barasi wal jununi wal jizami wa min sayyi'il asqami Allahumma arfa anna كورونا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا كورونا يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين